na naɗa kwamiti wanda zai bincike gwamnan ha sabon dan gwamnati aka ce an gina ko kuma an ba da kuɗi kusan 2 billions a je a yi wannan aiki har yanzu zancen da muke maka babu hilin babu bulo babu kuma an hidda kuɗin kuma an hidda kuɗin an biya wani kuma an ba da su ga dan kwangila an ba an hidda su an ce a je a yi aikin wani dan kwangila aka ba bincike zai nuna al'umma na korafin cewa akwai wasu da aka naɗa mukaman gwamnati wanda ba kuma tantance su ba rantsar da su ba kuma suna cikin ma'aikata yanzu kamar misali kwamishinan na ma'aikatar kimiyya da santili da aka yi ba a tantance shi ba gwamna bai rantsar da shi ba amma mun ga har ya fara gudanar da taruka a kam da yanzu yana ofis to kada kaga wannan zai zama kamar wata lum'a ce ga wanda an ba shi mukami na gwamnati majalisa bata tantance shi ba a ce yana ofis a matsayin kwamishina to a mu dai a majalisance duk wanda aka ba mu muka tantance shi muka mata da shi shi muke kira a matsayin kwamishina ko kuma mukamin da yake jagoranta an kawo mana a hukumance a rubuce a hutu da wannan ciwo da ibtila'i shi hana mu da shi don haka mu da yawa mukan kira shi a matsayin kwamishina da aka turo ba na kwamishina ba na dade kamar muna kiran shi nomini na kwamishina amma al'ada da addini wani lokaci ta kan contributing akan irin abubuwan su al'umma na karamar hukumar mulkin shinkafi ganin suke yi ta fuskar siyasa an ba su baya ba su da wakilci to amma ne girma amma wannan kuma mu ba namu bane don mu ban mai da abinda ba na doka ba eh, mu dai mun san sunan shi na gaban mu eh. amma matsalar eh, rashin lafiya ta hana mu zai mu shi kuma a yanzu ka zo ka kira da kace mun kwamishinan zan ce maka kwamishinan da ake tsammani wanda aka turo sunan shi ni haka ne kira ne kuma duk mai haka take kira to amma honorable shiga shi office ya gudanar da aiki ba tare da kun rantsar da shi ba ban ma san ya shiga office bane in ba yanzu bare ba yi mu doka ka rantsa ba ne ban ma taba sanin ya shiga office ba sai yanzu kaɗan kenan daga cikin shirin mu na gata sarai wanda za mu kawo muku a ranar asabar 17 ga watan afrilu na shekara ta 2020 Don haka ku kasance tare da mu da karfe 8 na dare a ranakun Asabar da Lahadi. Sai kuma ranar Talata da karfe 11 na safe don jin maimaicin shirin a tashar mu ta Standard Voice Television a kan lamba ta 182 a na'urar Star Times. Haka kuma za ku iya kallon mu a tashar mu ta YouTube ko kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da kuma WhatsApp. Ku ci gaba da kallon Standard Voice. Standard Voice Television ta kuce. Bye.